Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. barkan ku kuma da sake shigowa wannan tasha mu. tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da ɗumuɗuminsu daga nan gida Najeriya, wasu lokuta ma har da ƙasashe masu maƙwabtaka da ita.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 Wangiyar ta ce wasikar da ake zargin kwankwasa ya rubuta yunkuri ne na kawo jawo rigima da kuma matsala ga gwamnatin Tinubu. Haka zalika shugaban kungiyar Dr. Agabi Emmanuel shi ya bayyana haka yayin da ke ganawa da manema labarai a babban birnin tarayya Abuja. Emmanuel Ajihonkos ya saba ya saba dokokin tsarin mulki da kuma tsarin demokradiyya kan zargin da ake yi masa. Ya bukaci a ci gaba da sanya ido musamman ta bangaren jami'an tsaro domin dakile mummunan sa saboda kare al'umma shugaban ƙungiyar ya kuma ce su kula da take-taken kwankwaso saboda neman kawo cikas ga gwamnati mai da kuma zaman lafiya inda wani sayi na magana ta ke cewa wannan shi na kwankwaso yana da matukar hatsari wanda yake neman kawo cikas ga gwamnati muna kira ga jami'an tsaro da su sanya ido kan kwankwaso da ake zargin yana kulle-kulle wanda zai kawo matsala a ƙasa baki ɗaya kazalika kungiyar ta kuma soke abba kabiru kan watsi da al'umma da ke cikin wani hali inda ya siyasantar da abubuwa a jihar kanan dabo da ke cewa ya kamata gwamna abba kabiru yusuf ya guji jefa al'umma cikin hatsari saboda rashin yin shugabancin da ya bayyana karara kazalika ya kara cewa dukkanin wannan abubuwa wanda suke yi ya kamata a ce ya nutsu ya kuma san me yake yi saboda tenuwarsa ɗaya dai akan mulki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 na kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo ku rahotanni da ɗumɗumin su masu mu za mu so mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode.